الله وبعد فالسلام an shigo yamma zaman yamma kenan a musulunci da an yi azahar safiya ta kare sai <laughs> wannan zaman yammaci kenan na wannan dawa da muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na maukazu khulafa'in washidi a nan shawaba festu kano ta dabu ci gaba da karatun wannan littafi namu na alhular wa zulal fi masa'ili wa kawa'idin ilal da kuma sharhin sana أسنى الحلل mun tsaya ne daidai shafi na 61 na dama muna bayanin abin da shafi asibabu illa at-tafsiliyya mun karanta biyat muna cikin ashawar. da haka mun ga aw bi tashabuhil asani lil kuthu ma'al mutun mun yi bayanin wannan abinda muka karanta a cikin sharh wato hadithin al-amash Sulaiman al-Mihran al-Kufi au bi tadlis al-khabar shine zamu yi a yanzu ko kuma kasance tadlisi na al-khabar na'am at-tadlis التدليس ومثاله مثال سهل قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه الحسن بن عمرو الفقيمي وفطر والأعمش كلهم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ابن أبي حاتم ya wato daga mahaifinsa ya ce na tambayi babana shi ne abu hatim kenan a wawazi waye ibn abi hatim abdurrahman eh, abdurrahman ibn abi hatim na da mafi yawa a ilal da wani tafi jawo adil galibi tambayoyin da shi wato abdurrahman yake wa babansa in ka ga littafin al'ilal libni abi hatim al-yawazi to tambayoyin da shi abdurrahman din yake wa babansa abu hatim al-yawazi da kuma abokin babansa shine man sahibi eh abu zu'at al-yawazi na'am to misalin wannan shine qala ibn abi hatim wato abdurrahman ibn abi hatim al-yawazi yace sa'altu abi na tambaye babana عن حديث رواه الحسن بن عمرو الفقيمي na tambaye shi game da wani hadithi wanda al-hasan ibn amr al ya waito wa fitun da fitun wal a'mash da al-a'mash wayannan su uku kulluhum an mujahid dukkanin su kowanne ya waito daga mujahid mujahid shi kuma an amr ibn abdullah ibn amr دقى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رفعه فطر والحسن ولم يرفعه الأعمش ده معنى حديث حديث إن ده متون أكو دكا سمويتوش الفقيمي ده فطر ده الأعمش كون نسو مجاهد دقى عبد الله بن عمرو to amma wannan hadith sai aka samu cewa fa'ahu fito wal hasan shi fito da alhassan dukkaninsu sun yi wafi'in hadith sun zo da hadithin mafu'i har zuwa nabi sallallahu alaihi wasallam amma walam ya fa'ahu al'amash shi amash bai yi wafi'insa ba ya zo da shi matsayin mawakuf bai dai yi wafi'insa ba almuhim da mun ce dai نعم قال يكيشيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من يقطع فيصلها تونا حديث ونا حديث دا فطون دا العمش كون نسو ياي eh raf'in hadithi amma shi amash bai raf'in sa qala abi sai mahaifina ke cewa Ya ce oh to wannan hadisin al'amashu ahfazuhum ce idan ana magana har da kan to amash ya fi su karfin hada wa mutum ya fi su zama hafiz a gidan hadisi don al'amash suleiman mihran al-kufi za ka yi mamaki Ah, idan ka zo gidan tewa'at za ka yi ta ganin wato asani suna kayuwa ga amash to in kace gidan hadisi ba labari akwai kewa'a ta al'amash daga cikin alkewa'atu shawa eh, akwai kewa ta shi mai zaman kanta ta al'amash shi din dai ne wanda na kasar eh, wani malamin ke cewa kanin al'amashu أحفظهم أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض زمن سككب بكسون في سنة حديثي بكسون في سنة قرآني بكسن دكراءات نشي دا وجوه نشي لأن دا أكي كرانتاش سنة في قوة سنة إلي من قادو ألوكشن سنة نعم to ne shi abu hajji ne razi yake ba ɗansa abdurrahman ibn abu hajji ne razi ɗansa yake cewa to al'amash wa da ya eh, ba ko shakku tun an samu sabani da alhassan da fitun sun yafi amma shi al'amash bai yafi ba yana so tambaye shi to ya hadisin ya ce to al'amash wa hafawu a'mash fi su zama hafiz a gidan hadisi wal hadithu yuhtamalu an yakuna yace sai dai hadisin eh yana iya ya kasance mawfu'i ne aslan kamar yadda shi alhasan da fitun suka yafi insa ko wa ana akhsha an la yakuna sami'a al'amashu min mujahid yace kawai ne abin da nake jin so kada ya kasance a'mash bai jiyo daga man mujahid ba kaga can farko ai mun ce wahul hasan ibn amin al wa fitun wa kullum kullu ma'am mujahid yace to da nake jin tsoro yana yiwa fa a'amash bai jiyo daga mujahid innan al-a'masha qalilu samai min mujahid domin al ba kasafai yake jiyo hadisi ba daga man daga mujahid hadisan da ya jiyo daga mujahid ba su da yawa wa ammatu ma yawi an mujahidin mudallas mafi yawan hadisan tsinde daga mujahidi tadlisi yayi <laughs> da mun zo ce da zuwa kafin zaman da muka tashi kan al'amus almuhim yana cikin wanda suke maza suna tadlis yana cikin manya manya malama hadisi amma yana tadlis da muka faɗi su al هشام بن بشير الواسطي سؤال الخطيب البغدادي سفيان الثوري سفيان بن عيينة كوين سنة تدليس نعم مسمي هذا كما تدليس هو تدليس وانكا دك مجل وايكين وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عما فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا نعرف akwai ma yana ma da wani nau'i na uku shi a tadlis akwai wani suke mana tadlisu taswiya ko tadlisu tajwid kawai isnadi ne duka fiqati sai mutum ɗaya shi ne matsala da zo sai mai fit kawai sai yusawwil isnad sai daidaita isnadi wannan cikin tadlisu tajwid yi al-isnad eh, sai ga isnadi lafiya kalwa alhali ba lafiya kalwa yake ba to shi wannan shine mafi hatsayin malar التدليس نعم إن خفي الساقط فالمدلس ثلاثة فاعله المدلس ثلاثة فاعله المدلس يسقط من حدثه ويوتقي بقال أو أنه عن من لقي من في الصحيح عمس المشير مع قتادة الوليد سفيان سمع والثاني لا يسقطه لكن يصل أنصاره من ماله لا ينعرف والثالث الأشو والثالث الأشو ذو التسوية حذف لغة مكتنف بثقة سوانا شيني مفي مفي هزعي وانا شيني بقية بن الولي يهنغو cewa lallai ga dukkan alamu huwa ahfazuhum amma dai matsala tunda daga mujahid shi kuma ammatu ma yawihi an mujahid mudallas mafi yawan hadisan da ke wucewa daga mujahid a hadith mu dallas. نعم واضح واضح نعم sahabi راوي صحابي لما رواه هكا سامو صحابي يا سبا ما ya wuto shi amma a samun fatawa tabbas cewa ba haka yake ba da fatawa ba shi ne muka ce awil ladhi anis sahabi yawwa خالف رأيه إذا يستفتى مخالفة الصحابي لما رواه ومثاله قال مسلم الإمام مسلم ينا تشوى ينا كاو حديثة وإن سكيدا أكوي إيشو ساتشكين أكوي مسألة يتشي خبر آخر غير محفوظ الإسناد يتشي قاوني قاوني حديثي ندبا وإنك شيما إسنادنسا ملايين مسكيها يشوى ba su kusan wannan isnadin ba a haka haddathana abu bakr ibn abi shayba fana zaid ibn hubab wato kuma ba ai komai ba ba a بقى توافنا yau حدثنا اساك كان تاوكين حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا زيد بن حباب حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي الأخفعم حدثني يا رسول الله ما الطهور بالخفين قال للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن تونا حديثي دونا إسنادي سي مسلم يتشي كاقونا حديثي هذه رواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة تيوانا رواية لتكي بياني جمد المسح على الخفين كما حديث أن أبو هريرة وانا رواية وانا إسناد تيوانا حديث بس كي يعيش كما باس قانين يا إنت وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين yace wannan ko ta faru ne saboda shi abu hoya daga cikin hadisan da ya kiyaye duk da cewa suna da yawa ya fi kowa yawan hadisi hadisai kusan nawa yake da kusan hadisan sa nawa cikin sabon eh, menene cikin mutane bakwai wanda suka fi kowa yawan isnad sai ya kasance allahu akbar sheikh shehu muhammad ah, sai ya kasance cikin wani hadithan ya na cikin wanda suka fi kowa yawan hadisai cikin mutane bakwai da suka fi kowa yawan mala al-hadith ko cikin su ya fi su mala yawwa wa hum tibaqun kulluhum udul wa jamma an dawsihim nuqul Eh, wa jamma an dausihim shine ad-dausiyya fawqa thalathi mun gani yawa cewa yana da sai kusan dubu biyar da wani abu shi man abu hoya da wani abu kuma duk da cewa lokacin sabanin salasalam akwai wanda suka ta zargin sa cewa ya cika faɗi hadisi wai kai da an motsa sai ka ce hadisi motsa shiga ci hadisi sai ke gaya musu cewa to ni dalilin da yasa kamar yadda kuka sani kuna haka kasuwanci kuna da iyalai kuna da menene ni kuma min ahlul suf eh, baya kasuwanci baya komai shi to kawai yake shi yasa zai kiyaye kuma manzo sallallahu alaihi ya ba shi da da yau ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa dama na yi tunanin kai ne na farko ne zaka ba tambaya ta wannan hadisi wannan tambaya saboda yadda naga ka ga hadisai nan yake cewa wannan hadisan da kuke ji ina ta faɗi yace ba ma dukkanin su na kiyaye ba ba dukkan ba iya hadisi alaihi wasallama وعاءين wa amma al-akhar law basaftuhu بثثته قطع al البلو cewa na samu jaka biyu daga nabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya na bude ko ya ga abin da ke ciki ce ɗaya kan da na bude ko ga abin da ke ciki da kun yanka ma wannan wuya to yana ce da kuna ganin dizan suna da yawa ba ba iya hadisan ba malamai suka ce menene bai faɗa ba kawai ɗaya da bai bude suka ce kila mulkin ƙananan yawa ne da za a samu da kuma wasu abubuwa da za su faru malamai da su yi maganganu da yawa har suka fi da ƙa'ida cewa ma kullum ma yu'afu yuƙa. Eh, wato wani abin da ka sani ba don yana ilimi za ka faɗa ba eh, saboda ko abu yana ilimi akwai lokacin da ake faɗinsa komai yana da mahal shi ne alhikima da shi yasa ake cima wahayi hikima eh, ita kuma hikima shi ne ka faɗi abu yadda ya dace a lokacin da ya dace a inda ya dace ga wanda ya dace shine hikima mun gani ko salmuhim da abu yawa yana littattafai da yawa wasu da yawa musamman wasu na daga shi'a da makamantansu sun yi ta kokarin su hoshe hadisa abu hoya da sun hoshe sun hoshe hadisan gaba baki da sun hoshe hadisa da musamman sama gaba da mun gane ko so idan ka karanta littattafai na 'yan zamani za ga sun ta masa ca'ar wanda ɗalibai ne na mustashiku ko ya ce ko ɗalibai na mustashiku orientalist in su ahmad amin ahmad amin mai duhal islam zuhur islam fajo islam to man huwa ahmad amin ya yatakallam fi muhaddith eh haka hadisi ba ko sai da take ba kawai loga ka karanta adabi ka karanta adabi ka kawanta a hannun tuwawa ya za ka zo ka yi magana kan malamin hadisi da wani dalili to za yi suna nan da yawa suna nan da yawa masu yin wayannan maganganu to amma akwai wani malami da ya littafi ya tattau duk wayannan malaman zamani ya ta musu hudu shine man ya eh? wa bayan bayan eh, Mustafa Sibai Mustafa Sibai mai as-sunnatu wa makanatuha fi at al-islami eh, amma shi wannan littafi bayan shi ya yi tsokaci akwai wanda ya rubuta littafi ka cokan eh barakallahu fik abu shahada abu shahada shi da kakawar ta littafin sa ka ta eh. duk wasu intiqadat da aka wajjaha zuwa hadisan abu hurairah wa zahabinsu ya musu wudu da aka yi na to shi ne شو ماذا آه، وهذه رواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة وأن رواية لتكي مجانا المسح على الخفين دقى حديث أبو هريرة دي ليست بمحفوظة جدا شو أحاديث أحاديث المسح على الخفين أهدي سنة سنة دير سنك ما حد التواتر شيء عبد الله بن فودوي أنا يعني أشكي مثلا حديثا ليكاو المتواتر كالخوف والمتواتر الذي رواه من يحصل العلم بما أتاه ضرورة إذ هو جمع نسان للحس من الرعوف يرد للاطباق الكل إن كانت ولا عد لهم معين فيما اعتلى بل فيض علم كحديث من كذب الحوض والماء مع الذي أحب وفي اليدين في الصلاة بشي ومن بنى أنزل كل مسكي كل ميسر سؤال منكي نبى مسح الخف مسح الخف شك القمي su wani sun da suke magana game da masu huf hadisai ne masu yawa wanda sun kai sahabi saba'in suka rawaito su sahabi saba'in to kuma kun san ka'ida duk wanda ya yi inkari tawato to ya inkari mal ya kafir duk wanda ya yake ya inkari alhadithul mutawatir ya kafir amma da shawar sai idan ya kasance an shubhatin ne la an mu'anad kila wata shubha ce mai karfi ta tare da shi amma idan aka fahimci cewa kawai da gangan ne ganganci ne ba wata shubha ce take ta tare da shi ba mai karfi ta ne su wannan kawai kafi saboda hatta alqur'ani inna ma thabata wato alkuwani don ya kafi muna cewa labu amash yana da a shadda don alkuwani ya tabbata ne wato. shi yasa mutum da zai ce bai yadda da kyawa to kyawa a amish ba ba ka ta shi da zai ce bai yadda da kyawa a al'utayidi ba ba za ka ta shi amma da mutum zai ce bai yadda da kyawa a ta halaf ba bai yadda da hafs ba hada yi kafa kaulin wahid eh. alkur'ani kansa don me ake cewa wanda bai yadda da alkur'ani ba ko bai yadda da aya daya ba ko kalima daya ya kafirta la'an alkur'ani sabata bi wato. وفي القرآن اشار فود تشكن منين الفيت اصول الفقه يتي وفي القران qur'ani التواتر فان خالف fa in khala الشافعي بخمس وضعات لا بأقل حومة للآتي نعم وفي القرآن شرطه ماذا التواتر فإن خلا فالاعتراض ظاهر إذن يوفنت دقى تواتر بايد تواتر تشيكنا أنا جيتا واتشو باعك باش ظاهر كم هكذا كم أنا مالك كواعات هكذا سك كاب أذا كايلو جينا كابا ماذا حديث شو آه، القرآن سياق سنتي ماذا متواتر كمان ده الحافظ ال ابن الجزري يفعل أشكال طيبة وإن قايلو جن قداوه ميش نعم نعم وكل ما, و وكل ما خالف وجه نحوي وكان لوصم احتمال يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة او كان سوني وصح إسنادا da yake nufi با ba sahihi ba ya صحيح sahihi اه يكسن a ولكن لو صح إسنادا القرآن لو صح إسنادا هذا حديث وليس قرآنا لو صح إسنادا bai kai haddu tawatur ba hada hadith wa laysa ma qur'an na'am to almuhim ahadith masu ala hufai wani suka wato suna da yawa sahabbai da su wato sun kai sahabi 70 to amma duk inda ka ga ya Abu Hurairah fil masih ala hufai to wannan ma la ta sai saboda shi sananne abu ne cewa yunkewar masu ala hufai. saboda shi lam yahfaz hadha alhadith min annabi sallallahu alaihi wasallam Eh, mun gane ku amma da almasu kare shi an shubu hatin ne an shubu hatin ne amma yanzu mutum ya zo ya ce bai da hadithu masu halar kufain ba hada yi kafa shi yasa zaka mamakin alimamu abu jafar na tahawi da ya zo cikin tahawiyarsa sai ka ga ya kawo matsala almasu halar kufain wala sai kan kai buga ana magana aqida ina wanka ina me ya kawo matsalar fiqh ciki a'a matsala ce ta ta ko musulunta ba وسد الشيء وسد الاحاديث المسيئه على الخفيبه تكون طوائف في سدول كيدد ماذا؟ الحديث المتواتر مو فدول ان تكون نظمي نطحويه وما صح عن هذه البرايا تواترا واحاده حق فخذهن واعملا وما صح عن هذه البرايا تواترا واحاده حق فخذهن واعملا سنة سيما كما هو مسح على الخفين حق فحق ذا لمن كان في مأواه أو من توحد كان عقيدة أنا فلا ما مثلا استواء إلى سواء مسح على الخفين حق فحق ذا <laughs> لمن كان في مأواه أو من توحد المهم أحاديث المسح على الخفين ثابتة بل ثم كي حد ماذا التواتر سابق سبعين amma duk inda ka ga abu horewa to wani islami kawai ka samu sa inganta saboda an samu a mukhalafatu sahabi libawa, eh, shi ma wajen gefen usul ke wannan ya haifar da sabani mai yau na gun malaman alfuqa za zai kunce shi ko zai so almuhim dai a gefen hadisi abin da shafi sana'a wanda yana nuna cewa akwai illa a hadisi sahabi a hadisi daga gare shi kuma hadisin da an san yana in inkarin abin da ke cikin hadisi wannan ya gwada cewa ko ta illa amma ga hadisi shi yasa ma muslim shi cewa hadhihi riwayatu fil mashi an abi huwaya laysat bi mahfuza وذلك أن أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت رواية عنه بإنكاره المسح على الخفين نعم تمنى مؤمن mun gama su akwai wani kuskure yanzu ba shi duk wanda ya gano shi za a bashi littafi cikin karatun da muka yi wani safi. kuma bayyane yake ba ma na illatun hafiya ba ce eh, ba min alqawadih hewa ne na ga wani kuskure ba wani shi wadahi da sai kun je kun yi nazari to mun ci gaba baiti na sitin bismillah أو لانقلاب متنه أو أن يكون المتن لا يشبه أسلوب الأمين أو يجمع الشيوخ في إسناد ساق حديثه بلا انتقاد والحال أن في طريق القوم كل الخلاف يا له من لوم أو لاختلاطه فبعض الأوقات قد ضعفوه دون بعض الأوقات أو لانقلاب متنه أو أن يكون المتن لا يشبه أسلوب الأمين أو يجمع الشيوخ في إسناد ساق حديثه بلا انتقاد والحال daga أسباب العلة التفصيلية أو لانقلاب متنه نبقى كنا na bakwai أنسى ko kalbi a mataninsa akwai almakulu akwai almunkali me bambancin su akwai almushtabihul makulu me bambancin su kai almaqlub da almunkali أو في المتن وهو المنقلب أو في المتن وهو المنقلب إذا متني شكت المنقلب أما إسنادي قلب من قال يا موسى أنا كوي ديك دين إيه. الإمام الخطيب البغدادي كل من أنصف علم عن المحدثين بعد الخطيب عيان على كتب أنا كتب كم كم وانا رافع الاتيان رافع الاتيان عن المقلوب من الأسماء والأنساب رافع الاتياب رافع الاتياب عن المقلوب من الأسماء والأنساب نعم to ya kasance an samu kal amin a matan ka an samu kenan inqilab ba kalba ko an samu inqilab na'am shi yasa alfaz suna dikka sosai kana cewa aw inqilab qilabi yi da eh la yutawaqqa ce sanadi matani yi kashi na'am aw inqilab matani ko kasance an samu qal a matani na bako kenan na takwas aw an yakun المتن لا يشبه أسلوب الأمين ko kuma ya kasance mataninsa bai yi kama da uslubi tsari na zuben zance na annabi sallallahu alaihi wasallam al'amin wato malama harif suna cewa shi harifi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani haski. in kana karatun shi yau da gobe to kai tsaye duka wanda aka karanta wani zancewa na annabi sallallahu alaihi wasallam da an ce nashi ne zaka ji cewa kai wannan ba nasa ba saboda akwai wani haske ga zantuka na bisa alaihi bayan balaga wa mutum ba ka yi zance na bisa sallallahu ba wani wanda ke zance na bisa sallallahu babu shi ko a inda talibin da yake koli a balaga cikin sabbi bai yi zance in dai ka san yadda manzo Allah yake magana zance duk wata magana ta ba annabi bace balagatan kadai in ana maganar jin gishiri da magi Allah gafarta malam so ai ba za ka samu zancen annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sabuwa ga balagha akwai sabuwa ga balagha duk wanda ake ga ya kai ƙarshe a zance ka zama yana abubuwa guda uku ba wani mutum ɗaya da zaka wa tikin ɗinsu guda uku ba ku shi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ko mun da kai suka duko ba za ka yi masu tikin ɗinsu duk ka duka samu sabit ka ɗauko kusubun sa'id al-iyadi khutubarsa sahban wa'id khutubarsa ba za ka masa cikin uku nan akwai sabuwa da ake shi ku je ku su a balaga amma ba wannan balaga ta kasa ba al-balagatul wadiha ba al-balagatul wadiha ba eh, ba wadiha ba كاسم يا كجم إن كجمت تنا البلاغة الواضحة ونحو الوالية إيه، قالي ولا أكو أي كبار كاسم اللي تتفينا نسو أبو أبو نسو عبد القاهر الجوجاني ده معلمان ده سكي كي أكل لتنهوس زهر كون أبنا كشم القصد القصد نبي الخلوص نوكو الاستيفاء الاستيفاء القصد الخلوص alistifa to ka je haka ta me ake cewa wayannan abubuwa a balaga ka ɗauko duk zance da ka ga ya baka shawa ka aza ka gani mutum ba zai fito sai rike masa sakin daya ya yi kokari koli wanda zaka wata takin ba wanda zaka wata kin uku in ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk zancen annabi ka ɗauko zaka masa sakin uku ne eh dukansu sallallahu alaihi wasallam lokacin za ka gane cewa da manzo Allah ke cewa an bani jawami'ul kalim إيه، وانا القصد كين بابي القصد إيه. كان اذا شيء سؤال ابي طالب علي يعني ابي طالب يا كيتش مع النبي صلى الله عليه وسلم يا تشي يا تشي انا ماك يا النبي صلى الله عليه وسلم ما ما لك افصحنا ولم ولم تخرج من بين اظهرنا هكا علي ابي طالب يا كيتش مثلا علي ابي طالب صاحب بس انا ماك تسنن فصاحش amma haka yake cewa yace malaka afsahuna wa lam tukhrij wa lam takhruj min bayn azhurin yace akai manzala kafin fasaha ta kaf amma baka taba fita daga cikin ba ta nan tare da kai muka tashi eh wa lam takhruj min bayn azhurin manzala ce musu ah, addabani rabbi fa ahsan ta'dibi wa wabbitu fi bani sa'd yace wannan ai ba daga Allah ne abu eh daga Allah ne abu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zai baka mamaki kaga lawa suna da lahajat daban-daban a cikin littafin mu na ajabul ajab fi ma waqa fi alqur'ani bi ghayri lughati al-arab mun faɗi cewa da yake zance ne su yi nakaltu a kai cewa al-imam al-wasiti yana cewa lughatul qur'an kadai da suke lahajatul arab da suke cikin alqur'ani lugace 50 eh 50 yanzu kamar ka ce sakwatanci kananci zazzaganci da sauransu su amma bane zai baka mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani waft ya zo suna fara zance to zai musu zance da irin lahajarsu ba zai yi kalima ɗaya ba za su cewa wannan kalima ba ita muke amfani da ita uslubin zancensu yadda suke uslubi da yadda suke tarkibi irin su ne musu kuma kamalul arab sun fi ashirin ba sun fi ɗari kamalul arab sun fi ɗari ko na ƙwani kawai hamsin falwasiti zakawa ba'ina wa indana min sakutil mutama ithnain na mun gani to sannan kuma akwai in ka ɗauki lura ta al da al-adnaniyun suna da bambanci sosai ka lugatul adnaniyun suna al-hijaziyun yankin hijaz larabawa ne yanzu da muka sai akwai kuma al-qahtaniyun su ne alyamaniyu yaman tana to lugarsu tana da bambanci sosai tana da bambanci sosai to amma lokacin a kayan da al'abahida idan suka rubuto mutane yaman suka rubuto masa maza wato wasiku to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ba su amsa da irin nasu yayi ko sani ne za su karanta ya karanta ga wani sarki daga yaman ya rubuto manzo Allah wasiƙa larabci ne amma larabcin gaba da bayan yankin hijaz ba gabaki ɗaya bayan da muka da madina ba ne da ta'if da thaqif gabaki ɗaya ba yi ɗaya ba ke yanzu kamar ka ce larabcin ah, hausa najeriya da ina kenan kamar nijar da sauransu kaga so irin wannan ba ka ji sam to nasu ya fi tsawo ya fi wannan akwai kalmomin da suke amfani da su su kaɗai ke amfani da su ku gabaki ɗaya kamusin ku babu su to za a zuwa karanta manzala sai ce na ukutu karanta rubuta sai ka ji ya ce eh, ilal aqyal al abahila wal awwa' al mashabib to kaga yin aqyal lawa jaziya masu kusan kalma aqyal daga baya ne dai aka san wannan kalma amma da ban hijaz ka kabbasa wani aqyal malik suka sani muluk al'abahila wannan kalmar gabaki ɗaya ba san sa wani awa awa ba sa wani almashabi su athabija almenene sallallahu alaihi wasallam to za ga irin waɗannan tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa balaga ta annabi sallallahu alaihi wasallam min an-nahiyya balaghiyya wa min an-nahiyya lughawiyya irin kalmomin da manzo Allah yake zabi zaga su ne kalmomi mafi haske idan kalma tana da kalimar fai tana da kalima guda goma a larabci to wadda manzo Allah sallallahu alaihi yake amfani da ita za ga duk tafi sawanta kuma ba kai saka tabbatar da cewa akwai da tafi ɗaya duk kalmar da amfani da ita to min nahiyar lugawiyya min nahiyar nahawiyya manzo Allah yanda yake zubi na zance a gabatar da wannan kan wannan kai ka saba haka hake sai manzo Allah ya gabatar da kaza kan kaza ka je tafiya irin ta manyan so bayan haske na nubuwa haske na imani na jin hasken annabi sallallahu alaihi wasallam na jin harshen shi na haske na harshen shi da yake fito to za ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da wani malam haske na musamman duka kan zancen sa in dai ka saba karatun zance zaka ji eh wannan zancen annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji wannan kuma wannan simple duk wanda ya saba karatu yana ji wannan kowa kullum bi qadari eh kowa da nashi gobe akwai mutane da ka karanta zaka ji cewa kai wannan ba usulubi annabi sallallahu alaihi wasallam dan daga cikin annabi usulubi annabi sallallahu alaihi wasallam la ya bai taqa'u bai taqa'u at-taqa'u shine a zo da kalimomi ka gane a gwada cewa akwai vocabs eh yanda bokayen suke yi da su manzala sallallahu alaihi wasallam simple magana yake amma za ka ga ba zance mafi kyau a yi eh, da sauransu dai za ka fi zance da sallallahu alaihi wasallam ta yi da او ان يكون المتن كل متن يكسنچه لا يشبه اسلوب الامي بها كما ده اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم او يجمع الشيوخ في إسناد ساق حديثه بلا انتقاد والحال ان في طريق القوم كل الخلاف يا له من لوم او يجمع الشيوخ كويتا مع لمنسى في اسناد اسناد ده ساق حديثه مسيغا حديثه بلا انتقاد با تاريخ يا سا wal halu anna fi tariqil qaumi Alhali, al khilaf yanda lamari yake a hanyar su wa'annan malaman nasa kull al akwai kowane irin sabani ya lahu min lawmi kai ya tsananin abin zargi tattare da wannan aiki da wato malami na zuwa ba da labarin hadisi a yawa lahadi an yi dawa a masallacin mawakazul khulafa ya washe bayan magai bayan sallar azhar an yi bayani kan gaza, an yi bayani kan da ya bani labarin shi wanda ya bashi labari shi malami na daban wanda ya ba sa labari daban islamin daban to kuma sai wani malami na sake ban labari shi kuma malamin da ya bashi labari daban ne ba hanyar su daban da wannan wani malami na sake ban labari shi kuma malaminsa shi ma daban ba wai malamin ɗaya bane malamin su to kaga hanyoyin daban-daban ne ko to da na zan bayar da wannan labari ya zan yi ko dai kowanne idan yana so aiki mai yawa kowane sinadi in ko isnadi in kawo in kawo matanin shi kowane isnadi ko kuma yin tahwilu san yadda musulun ke yi sai in kawo wannan isnadi sai in ce ha ka wannan haka dai ya ko wajen tahwil yake yana da fuskuna da yawa tahwil mun gane ko al'amman musulmi yana tahwil da yawa ya fi kowa tahwil cikin kutubu suna eh, mun faɗi wannan cikin manahajul eh, auba sanin go eh, wa hawwal al isnad wa hawwal isnad yana tahwil sosai saboda tahwil din da ya sun fi dubu da wani abu a cikin sahih muslim ta ku ga ai yayi da to amma kawai sai in zo kawai sai malam wa'annan malaman nawa sai in tattara su a sinadi ɗaya kawai sai in kowa sinadi ɗaya daga cikinsu sai kawai in zo da matani misali ba malamai na su uku wani an malaman su daban-daban ko da suka bani wannan labari kawai sai in ce haddafani fulano wa fulanu wa fulana malamai uku kenan ko to shi kenan sai in ɗayan isnadin ɗaya daga cikin su kawai sai in kowa kai kai sanin ba dai bane kowanne su sai sama daban-daban za a samu biyu daga cikin su wanda ba isnadin su bane kawai sai in kowa labari mun gane ku na aw yajma'u shuyuha ko ya tara malamansa da ya jiyo daga gare su fi isnadi a isnadi daya saqa hadithahu sai ya gargada hadisinsa kawai bilan tiqadi ba tare da ya tsaya na kadi ba ya tantance wal halu alhali yadda lamari yake anna fi tariqil kawai kullum khilaf a cikin hanya ta isnadi na wayannan malaman kullum khilaf akwai kone irin sabani ya da min launi kai ya tsananin abin zargi da ke cikin yin wannan aiki na nawa kenan jama'a na tawa kenan na aw فبعض الأوقات قد ضعفوه دون بعض الأوقات أو لاختلاطه كوكما كسن شمالني ياسم اختلاط wannan na goma ke a samu malami ya samu ikhtilaf idan malami ya samu ikhtilaf dama ka'idan malamai kamar ikhtilaf da kuka je malam abbas tijjani dan mada yake bayani kun dai yawa suna ai zahiri mm. yake ko da kuma malam abu hafs suke bayan da abin da shafi ikhtilat na abdullah ibn lahiya so kaga dama duk wanda ya samu ikhtilat ɗayan biyu ana iya bambance zamanin ikhtilat ko ba a iya bambance eh ana iya bambance zamanin ikhtilat ana iya bambance zamanin malam al ikhtilat ai malam lafiya lawaki amma lallai bakin 2000 Eh, tun da ya yi hatsarin mota a tun da shi ta wasu tun da ɗansa na fari ya wasu to wala sai mana ya kawo sai kawai su tana hargitsa masa abubuwa ya samu fitila ta kenan mana ya bu to ana bambance wannan ko shi kenan to dukkanin wanda ya rawaito daga malam kafin 2000 to shi kenan hadisin salafi a lau ya ka za a zama shahutu na malaman hadisin? ya inganta ya inganta amma duk wanda ya rawaito daga malam bakin 2000 to ba labarin hadisinsa ko almajiri suna gane abu ne mai sauki saboda kai da ka je wajen shi ka je hadith an san shekarar da ka je malam na zaune a filastin to an san shekarar da ka je filastin shi yasa malamai kamar yadda na ba ku labari kaga hafiz kowane malami a cikin isnadi zai baka labarin shi duk dada rihlatu fi talab zai baka sanawat wa hala sanat kaza kaza ila ghazza wa ma bi filastin duk da ya dinga yi guda ne thumma ila sham sanat kada. kaza wa makatha usbu'i <laughs> shahawa kaza wallahi malam to wani abubuwan duka suna da amfani saboda idan aka samu ma za ikhtilaf irin wannan to idan aka sace ana mamu ce ikhtilaf ba ta kungi sauki ba ta kungi sauki a kai bakin 2000 ka jiyo hadisi ayya hadisin Abdullahi ibn Lahiya an fulan an shekhi abdullahi bin nahiya sai a ce a ba sai ka yi da isnadi ma dan dakata da Allah yaushe ka kaɗu da malam abdullahi bin nahiya wala 2005 da na je wannan muka can 2005 sai a ce da ba da dan dakata ai kai da ka je malam kana ganin suka lafiya lo malam ya daɗe da bugawa eh malam ya daɗe da bugawa eh malam tun 2000 in gaya ma ya samu ikhtilaf ya samu ittiyabi injimin sa ya buga ina gaya ma da haka da Allah a ji hadisin ka daga yau kaka sake wutuwa daga Abdullahi ibn Lahiya ka ji ko ya ce daji eh. so amma idan ya kasance baya bambancewa ba baya bambancewa hadisansa ne sai da tafi akwai malamin zai samu ikhtilat ba za a gani lafiya lon ne sabon hadisai na ba su ba ba ku ga alamun wani wani abu tare da shi ba shi ya samu ikhtilat ba ku gani sai da tafiya ta yi tafiya malaman hadisi sai a ga ana samun su matsaloli a hadisansa ba a iya bambancewa kuma a yi kokari a gano yaushe ya samu matsala kuma a biya wasu a gano shi wacce musiba ta same sa kila ya samu martabar ta kone shi matarsa ce ta wasu ya taba hatsari ne kansa ya bugu ya losing memory irin wannan duk abin ciki ta yi sa ba wani abin da ya faru ba a iya ganewa shikenan sai a tattara hadisansa duka a aji shikenan duk inda hadisi yake da sunansa ya nuna isnadi x kawai za ka sa ka yi na gaba da sunan sa ya biyu za ka sa x kawai kai gaba eh hadisan sa sun tashi aiki to amma idan ya kasance ana yi bambancewa shikenan wanda yake ana yi bambancewa kamar Abdullahi bin Lahiya idan ta tabbata amma bisa ga wani zance game da Abu Hafs ya bayani cewa sakaci ne yake ban sai da nan sa kalmar ba eh amma dai kila ko haka yake shi eh amma bai cika kula ba ko bai cika kula ba na mutasahi mutasahi akwai wanda suna da sahuli irin wannan akwai da suna ta kamar katibu kamar na mun ba da alif alifin sa to marubucin sa eh, wannan salih ibn abi salih katibu laif ya kasance sun sa masu kyau ne amma yana da tasahuli wajen kiyaye sa don haka yana cikin da mababtu kita ya kasance kana iya kiyaye littafin ka kada a yi tamfayin da shi to shi sai ya kasance ana ɗaukar littafin sa ma bai sani saboda littafin sa a falon sarki kuma mutane suna shigowa ana ɗaukar littafin sa a yi ziyara ma bai gane a masa ziyara hari ka kuma miyagu ya haɗu da wani mugun makwauci da yana cikin ana cewa malam malam shi kuma bai sa ana ce masa malam kawai mutane kuma na zo na tagai da malam baya san haka mugun makwauci yana hasararsa sai ya kama rubuta hadisi da isnadin shi inda dai sai ya je kuma masa ta bayan ta ta me ta katanga in ya tashi yana fitowa zai aure shi kaga wannan suna mai wasa da littafi ko sai ya dauki takarda sai ya je sa cikin <laughs> idan ya zo yana karanta hadisi sai malam hadisi kan sai ta buga wannan samun rubutun su da ƙarshe sai suka tattawa ibn abi salih suka ci hadisan sa malam ba su karba da baki to ne kasance ana yadda ya bambam cewa almuhim za a san cewa huwa da'ifun huwa hasanul hadith كوكو مؤتبر الحديث كو صحيح الحديث قبل الاختلاط قبل سنة كذا كذا وهو ضعيف بعد سنة كذا كذا إذا بعد ماذا؟ الاختلاط أو الاختلاط يكون أحسن تسمى اختلاط إذا ما تسمى اختلاط أي قال الوقت الديني اللي يسمى اختلاط ذاك قد فبعض الأوقات قد ضعفوه دون بعض الأوقات ساشو سلوك تلاقى سنتي ضعيفي wasu lokuta kuma sai ka ci musulunci ma wato wanda suke ganewa suna ganin haditha abu lahiya an fula ne an fula a lamin lahiya ba'if na bulamin lahiya ba'if ko kuma shi ya malaminsa akwai hadisan da an san kila yana jiwa yana mala yana kamar wancan hadithin na hitajawa Mace matsala ya samu akhadahu an suhuf kada misali an ga hadithan shi na musa ibn uqba dan da an da lahiya an musa ibn uqba sai ya ce abdullah ibn lahiya da'if huwa da'ifun fi man fi musa ibn uqba huwa da'if fi musa ibn uqba a misali idan mutu daga wanda za ce eh, fika mun gane ko za mu gade misali wannan kawai wasu abubuwa ne muke ta dan shigowa da su awul ikhtilatihi ko kasance sama ikhtilat fa ba'd al awqat asashin wasu lokuta qad da'afu zaka tare da cewa sun ce da'if ne duna ba'dul awqat kuma bayan sashin wasu lokuta lokacin abiyat sai mu karanta lokacin abiyat da ma'anar abiyat malam Ahmad zuwa karanta mu zuwa karanta mu eh tafaddal a ah, za ka karanta ne dama muna karantawa wani yakan zo ya karanta ne eh zuwa karanta kai dalata su to a yafi ma to shi ya ci a yafi masa to zai zo ya karanta wani aiwa a sayidat speaker kuna nan ko wannan ina ina wannan mike mike a kai musu mike ina yake so wacce daga cikinku za ta karanta mun sharh walla sai kun karanta shi ko da da kalma kalma ta wagga walla ta ce kalma kaza wagga ta faɗi wagga kalma ko da haka nan na walla sai kun karanta shi tuntuni maza suna ta kawo kuna zama ku karanta mu shi alhamdulillah eh haba haka yake su a kunna musu a kunna musu wani ta kama? da wuta saboda ta kawo ake cewa aka ce ta kama ka ai da wuta ko eh. a kawo tun da an kama ni da matsalar na hau kila ke ma ana kama ke da matsalar na nahu wani wilaya أولا na الاسم والولاية أولا سونا دجها فوق نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم معنى الأبيات قلب مثال قال عبد الله بن قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني قتادة عن أبي قال حدثنا عباس ومعاوية جعل ابن عباس يستسلم الأركان كلها كلها فقال معاوية إنما استسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الركنين الأيمنين الأيمنين فقال ابن عباس ليس من أركانه مهجور وحدثني أبي قال حدثنا حجاج قال حدثني شوبة ومحمد بن جعفر قال حدثنا شوبة قال سمعت قتادة يحدث قال حجاج قال سمعت أبا الطفيل قال قدم معاوية وابن عباس فطاف ابن عباس فذكر مثله وقال حجاج قال شوبة الناس يخالفوني في هذا الحديث يقولون معاوية هو الذي قال ليس من البيت شيء مهجور ولكني حفظته من قتادة من قتادة هكذا ألا يشبه المتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بكلام غيره أقرب ومثاله سئل الدار القطني عن حديث آه، أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حول البدن والعروق إليها واردة الحديث فقال يرويه يحيى بن عبد الله بن الضحاك الباب لتي الحراني عن إبراهيم بن جريح الرواهي عن زيد بن أبي انيس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة واختلف, واختلف فيه فرواه أبو فروة الرواه عنه قال عن الزهري نعم. عن أروى عن عائشة وكلاهما وهم لا يسيق ولا يعرف هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إنما هو من كلام عبد الملك بن السعيد ابن آه، أبجر إلى أبي الحسن الدار القطني هل سمع زيد بن أنيسة عن الزهري قال نعم ولم يروي هذا مسند غير إبراهيم بن زريه وكان قريبا فجعل له إسنادا ولم يسند غير هذا الحديث ما شاء الله بارك الله فيك هذا المال كان يسوء نعم to da haka kun gama ganin shafi صلى الله عليه وسلم كان ذلك شيء او ان يكون المتن لا يشبه اسلوب الأليم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الابيات سابعا قلب المتن لذلك كان اسباب العله التفصيلية انا أسامي قلب المتن ومن زي ويجب ta sosai yana cikin inda ake tracing illa yanzu wannan abuwa kare misalai wato suna haska ma wani abu ne Ka ake nan duka wannan abuwa to yana cikin inda ake samu illa eh, ka ga gefen tadlis ka gefen ah, mene ne su mukhalafatu sahabi limawa wa shi suke ce mara? an mafi yawan wani suke cewa eh, to shi ne muhalafatu sahabi lima haka dai wannan galibi malaman sun fi haka suke cewa haka da muka fa amma wani suke cewa wani istilah eh, ya mai kama da shi eh eh wato ta ka samu akwai wani yadda suke faɗa na بقواي بسكي تحت على بابا إلا نمون يلو مسكي فلا بيان وانا مش يا وانا مخالفة الصحابي لما هو مش يا وصولين سنفن وانا لا لا كادي تلان إيه، رواية من من تو إيه؟ طيب، خلف واوي ما هو something like that سنفن يا كم مش يا شنو المهدي سكفيش كذا Eh, amma ba duka ma'ana ɗaya ce mun gane ba da haka irin wannan babu irin babin tadlis irin babin tafawut idan eh, da kaga hadisi gari so galibi da kaya ki ci bisu ɗaya biyu uku hudu to za ka samu wanda ke da illa haka duk sanda aka samu da mafi makofi na makamantan su mun gane ku na to haka al maqlub duk sanda ka ki ci bisu da hadisi maqlub wal munqalib da ba ku yi hakuri ba zuwa kai aka ce wai za a dan tashi za a dan ko za a ci abinci ne ce ai hakuri da Allah ni dai ina da hakuri su kada mu ce lokacin eh kuna ya kuma ku a ci gaba da gashi kai haka da ake kawo to yanzu fara muku dan kada ko lokaci yau yau الوقت بأن يقدم ويؤخر فيه شين متن هيا قدم كوي أخر أتشكي متن من لا نقول وتبع عند حديث يك من ظلت مثالي دي مثالي مكي باسي wato an ce zaidu ya shiga masallaci haka hadisi yake sai ya wuya zo ya ya shiga masallaci zai misali kawai da khala zaidun masjid sai zo ce zaidun dakhala masjid su kaga ya taqdimi asam taqdimi ta'khir قدمت أن يقدم راوي ويؤخر فيه مثاله قال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ولا يحوس أي جنة آه واضح بالانصيوة قطان القطان واضح على شوبه حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الطفيل قال حج ابن عباس ومعاوية كون سالس شنو هنا حديث إذا عبد الله بن احمد بن حنبل يكتشف ما في مالا وتامن قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شيبه شيبه يكتشف قال شوبه يكتشف حدثني قتاده شوبه يكتشف عن ابي الطفيل قال ابو الطفيل يكتشف لما نعم، ابو الطفيل شنو؟ عامر ابن عامر ابن واخله الليثي شنو الصحابي نكا شنو صحابي صلى الله عليه وسلم ككبر bakinsa ta sai da ya ta masa daɗi wani lokaci ya ce yau duniya ta kaf ba wani mutum ko ina yake wanda idan sa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ni kadai da san ta. eh akhiruhum mautan akhiruhum mautan abu tufaili fi mi'ati shekara ta dai ba hijab hmm. wasu kan ce shekara ta ɗari da goma za ku ga mana alƙasin an ya ce a shekara ta ɗari da goma amma daga sai na cin inganci malamin suka zo bayan zahabi haka yake cewa cewa albamu zahabi haka yake amma da malamin suka zo bayan zahabi na yin malaman hadithu su suyuti ibn hajar so duk da aka yi suna da hujjar da shi bai gani galibi fiye ta suke shi na to ne mutum na ƙarshe قتادة من؟ قتادة ابن قتادة ابن دعامة السدوسي يحيى بن سعيد القطان شو بن الحجاج شعبة ده بعدين إيه يعني نعم أنا أبي الطفيل جيبك شلبه نعم